يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar ikhwani wa akhwati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan rana ta 26 ga watan ramadan Hijrar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara ɗaya. lissafin nasara yau muna sha tara ko muna ashirin yau muna sha tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin daidai har yanzu dai bayan Allah suna ci gaba da aiko da tallafi wa marayu Allah ka saka musu da alkhairi a wannan karan ma ga gudunmuwar da bayan Allah suka aiko ta akawun na kwamitin marayu akwai rayyanatu abubakar ta aiko marayu da gudunmuwar naira dubu biyar wani bawan Allah ya aiko marayu gudunmuwan naira dubu saba'in adamu shehu usman ya aiko marayu gudunmuwan naira dubu hudu wani bawan Allah naira dubu goma wani bawan Allah naira dubu ɗaya ɗari biyar sai yunusa abdullahi gunda ya aiko marayu gudunmuwan naira dubu ishirin sai wata baiwar Allah hawa alhaji ta aiko marayu gudunmuwan naira dubu ishirin sai wani bawan Allah sunansa muhammad ya aiko marayu gudunmuwan naira dubu hamsin abdulrahman a ya aiko marayu gudunmuwan naira dubu ɗaya binta shehu ta aiko marayu gudunmu naira dubu biyar sai ukashi abdullahi naira dubu ɗaya wani bawan allah naira dubu hudu wani bawan allah naira dubu goma umar jabir shehu naira dubu uku abdulkarim musa naira ɗari biyar sai abdulrashid wada naira ɗari biyar sai zulaihat ismail naira dubu ɗaya sai wani bawan allah naira dubu goma sai samira jibril naira dubu goma sha takwas da naira ɗari bakwai sai hawa muhammad hassan naira dubu uku sai jibril abdullahi naira dubu biyu wani bawan allah naira dubu goma sai fatihu yakubu salmanu naira dubu daya wani bawan allah naira dubu talatin sai abdullahi kabir naira dubu daya sabo buhari naira dubu biyar wani bawan allah naira dubu goma sai hassan shamsu naira ɗari biyar sai isa yusuf naira ɗari biyar sai sanda b naira dubu goma muhammad awal naira dubu biyu shehu kano ma naira dubu biyu da ɗari biyar ahmad hassan naira ɗari biyar amina aliyu naira dubu ɗaya salihu abdullahi zuntu naira dubu ɗaya sai mamana naira dubu takwas sai wani bawan allah naira dubu ɗaya ɗari biyar wani bawan allah naira dubu bakwai wani bawan allah naira dubu goma sai aisha musa abubakar naira dubu ɗaya ibrahim baba suleiman daga gombe kenan darata social media to tun daga can social media ta aiko marayu da gudunmuwar naira dubu biyar sai jamila banale ta aiko marayu dubu ɗaya sai amina sa'idu yar aduwa ta aiko marayu naira dubu biyu sai rabi'atu ahmad ta aiko marayu naira dubu goma wani bawan allah naira dubu ɗaya ɗari biyar sai wani bawan allah da bai ambaci sunansa ba naira dubu hamsin wani bawan allah naira dubu takwas sai umar da iyalansa naira dubu hudu bukar ali naira dubu biyu sai yakubu musa naira ɗari biyar sai aisha umar naira dubu biyar sai musa sai wasu bayan allah su biyar sun aiko marayu dubu goma sha biyar wasu bayan allah su arba'in da tara sun ba marayu gudunmuwar naira dubu arba'in da tara wasu bayan allah su sha hudu sun ba marayu gudunmuwar naira dubu saba'in sai wasu bayan allah su arba'in da ɗaya sun ba marayu gudunmuwar naira dubu tamanin da biyu sai wasu bayan allah su sha biyar sun ba marayu gudunmuwar naira dubu ta ɗari biyar wani bawan allah dubu ishirin wani bawan allah dubu goma wani bawan Allah dubu hamsin Muhammad Usman naira dubu biyar wani bawan Allah shi ma da bai ambaci sunansa ba naira dubu arba'in total na gudunmu da aka turo wa marayu naira dubu ɗari bakwai da casa'in da biyu daidai ya Allah waɗanda suka ba marayu wannan tallafi Allah ka yi dukiyarsu albarka Allah ka yi zuri'arsu albarka Allah ka yi iyalansu albarka ya Allah muna roƙonka ka tsare su daga mugun ji da mugun gani da bakar kaddara bala'o'i na zamani Allah duka ka tsare idan iyayensu suna raye Allah ka yi musu albarka in sun riga mu Allah ka lullube su da rahama abin da suka bada Allah ka maida musu ninkin ba ninki ya Allah muna tawassuli da wannan karatu da muke yi waɗannan bayin Allah da mu da su ya Allah ka sa muna cikin masu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi aljannar firdausi ranar tashin alƙiyama. ku ci gaba da taimakawa marayu Allah zai wa dukiyarku albarka Allah zai wa rayuwarku albarka Allah zai tsare ku daga sharruka da kuka sani da wanda ba ku sani ba in Allah ya kai mu gobe za mu ba da sauran wato lissafin abin da aka tara na taimakon marayu mun ambaci wanda aka tara a baya daga ran da aka fara neman taimako zuwa da 22 ga wata to gobe Allah ya kai mu za mu sanar da abin da aka samu daga rana 23 ga wata zuwa gobe idan Allah ya kai mu Allah ta'ala ya sa mu dace na'am Akawun ɗin marayu orphans welfare committee jibis kaduna state account number 0011608115 0011608115 Stanbic IBTC Bank idan kana sauraron rahoton da 'yan kwamitin da ke raba marayu wa'annan kayayyaki suke faɗa wato za ka ga abin ban mamaki zuciyarka za ta yi sanyi za ta yi laushi kuma za ka gane lallai abin da kai kayan aikin alkhairi ka ga maraya ana bashi tallafi yaro karami wani maraya ma yana kuka da hawaye babu wanda zai iya masa kayan sallah ba wanda zai iya tallafa masa sai ku yan wansa musulmi in banda ku bai da kowa kuma ku ne Allah madaukin sarki ya wayar da kanku ku gane addini ku gane ladar da ake samu taimaka wa'annan bayan Allah zai sa Allah ya yi mana bala'o'i da wa'anda muka sani ba da wa'anda ba mu sani ba ma a cikin wannan ƙasa Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah karbi wa'annan ayyuka na'am ana rama ina muka kwana ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم نعم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين wato yanzu yan wuta sun shiga wuta yan aljanna sun shiga aljanna Allah ya sa muna cikin masu shiga aljanna Allahu akbar da muna filin kiyama yi maganan yadda yan wuta ke shiga wuta sannan muka ji yadda yan aljanna suke shiga aljanna da yadda ake cire gilli tsakaninsu bayan sun tsallako sirati kamin su shiga aljanna to yanzu yan wuta sun hallara a wuta yan aljanna su ko suna aljanna sai Allah ya ce wa nada ashabul jannati ashaban nar yan aljanna bayan an shiga aljanna ana tsakiyar shagali sai suka tuna da waɗanda suka yi tayo wa'azi a duniya su zo su riƙe qur'ani su riƙe sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi imani da Allah su kyawawan ayyuka su tuba daga laifuffuka amma suka kangare waɗanda su kuma daidai wannan lokacin suna wuta sai suka ce ya kamata mu kira waɗannan mutane mu ji halin da suke ciki Allah ya ce ‘yan aljanna sai suka kira ashaban nari ‘yan wuta ya suka kira su Allah kada ya sani domin ka dubi tazara da ke tsakanin nama da aljanna hmm. ta mu da muke rayuwa a wannan lokaci a duniyance ba mun gane abu mai yiwa ne da yanzu daga nan Najeriya sai ka buga mutum waya yana ina yana America kana magana da shi daga nan zaka buga mutum waya yana can karshen duniya yana Australia kai magana da shi kuma in video call ne kana sa shi ma yana me yana ka kana jin shi yana jin ka to wannan fasaha dan adam ta duniya kenan to me kake tsammani da network ɗin da Allah ne ya tsara shi da kanshi ashe abu ne mai sauki wannan ya faru hmm. Allah ka gafarta mana hmm. Allah ya ce ‘yan aljanna sai suka kira ‘yan wuta mai suka ce wa ‘yan wuta an ƙadi wajar nama wa adana rabbuna haƙan ai an na ƙadi wajar nama wa adana rabbuna haƙan lalle mu mun samu alkawarin da ubangijinmu ya mana tun duniya a ƙur'ani ya ce in muka bi shi muka yi imani muka kadaita shi da bauta muka bi sunna annabinsa muka yi aiki da shari'arsa ya mana alƙawarin zai ba mu aljanna to wannan alƙawari da ubangiji ya mana mun samu alƙawarin gaskiya ya ba mu aljannan kai ƙarshe ma dai ga mu cikin aljannan tsundum yanzu haka magana da muke da ku sai suka ce to tambayar da muke muku ubangiji ya faɗi cewa idan kuka kafurce masa kuka bijirewa dokokinsa zai sa ku a wuta alƙawarin da ya muku kenan to fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqa kuma kun samu alƙawarin da ubangijin ku ya muku gaskiya ne ya tabbatar da yake zai danna ku a jahannama yanzu ya danna ku a jahannama Allahu akbar yan wuta dole su bada ansa qalu yan wuta suka ce na'am ya ku da Hausa aka ce na'am ai na'am na'am ce bare da gaske haka karatun yake hmm. eh tabbas Allah ya cika alkawari saboda a wutar suke a daidai wannan lokaci Allah ya ce fa'azzana mu'azzinu sai wani mai shela ya yi shela a tsakani wane ne mai wannan shela wasu malamai suka ce shi ne, wato wannan mala'ika da ake cewa malik wanda shi ne. controller na gandurobobin wutar jahannama gaba daya qur'ani ya ambace shi da sunan shi ya يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون karatu ya koma suratul gafiri yan wuta idan aka babbaka su aka babbaka su azaba ta yi musu yawa azaba ta yi tsanani ta yi tsanani sai rasa inda za su sa kansu sautu zukuru suratul zukuru, suratul zukuru, azaba ta yi tsanani bala'i yayi bala'i sun rasa wa zai iya roƙa musu Allah su yanzu ba ma a fidda su daga wutar suke so ba a karɓi ransu su huta yadda aka kashe su a duniya yadda talaucin da kake fama da shi a duniya in ka mutu ba an gama ba to abin da suke bukata shine su a karɓi ransu ma su mutu su huta a lokacin sai su ce ya malik ya kai malik wane ne malik mala'ikan da ke gadin wutar jahannama ba shi kadai ba ne amma duk mala'ikun da ke gadin wutar jahannama shine kwamandan su gaba daya suka ce liya alai na rabu ka roƙa mana ubangijinka a karɓi yi mu bala'in nan ya yi yawa idan suka yi wannan roƙon malik ba zai wayo ya kalle su ya ba su ansa ba sai sun ƙara kamar shekara dubu irin na wuta nama bai ma saurari su ba wasu malamai suka ce sai sun ƙara kamar shekara dubu saba'in bai ma ba su ansa ba tukunna duk wannan suna jiran ansa ne yayin da zai ba su ansan kuma da yawayo kala sai ce da su inna kun maki suna lalle ku masu tabbata ne a cikin wannan wuta ka rasa da jiran da suka yi da ansa wanne fi ba da haushi to wasu malamai suka ce wannan mala'ika malik shi ne zai yi wannan shi ne fa'azana mu'azzinun bainahum daga nan sai wani mai shela ya yi shela a tsakaninsu wasu malamai suka ce a ba malik ba ne. cikin mala'ikun Allah ta'ala ne Allah zai ɗora wani mala'ika a simon ɗin ya ce ka yi shela ka ba da sanarwa wata sanarwar ce daga Allah madaukakin sarki shine Allah anatallahi ala zalimi la'ana Allah nisanta daga rahama ya tabbata ga azzalumai inji Allah madaukakin sarki Allah ka tsare mu da jin wannan sanarwa Allah ka sa san da ake yan wuta wannan sanarwa mu muna aljanna a nan akwai abubuwa guda biyu an kadi wajadna ma wa adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haka a ka'idar larabci idan aka ce wa'ad to alƙawarin da aka maka kuma alƙawarin na alheri ne shi ake ce wa'adu da larabci alƙawarin da ba na alheri ba ne shi kuma ana ce masa wa'idu shi ake ce wa'id ne alƙawarin da aka yi maka na narko yanzu idan kace ce baka aron mota Na ce ka zo gobe karfe biyu ka karba wannan alkawari ne na alheri ai to wannan sunan shi wa'ad da ka zo za ka karɓa na ce to saurara ka ci kaga tayar motar nan ba ta da ƙwari ka kuskura ka faɗa Rabi ta fashe to ba zan yafe ba sai ka biya ta yanzu ma wani samun alƙawari na zaki hmm. amma shi wannan mai daɗi ne to shi wannan sunan sa wa'e a larabci shi wa'adu cika shi yana ƙara wa mutum daraja ne Saɓa shi yana zubar da darajar mutum amma shi wa idu saɓa shi ne yake ƙara darajar mutum yanzu da nace ka zo ka karɓa, da ka zo nace na fasa ai za ka ji ba daɗi za a daɗe ba manta ba saboda an saɓa wa adu to amma da ka karɓa ka je tsotsai kuma sai ka faɗa rami sai ta ta fashi da ka dawo sai ka ce to ka gari abin da ka faɗa kaman kabin baki ya tabbata yanzu nawa ne kudin taya in biya sai na ce a na fasa wancan alkawarin na wuce ka abin ka kawai zai kara min daraja ne ko zai rage min daraja zai kara min daraja ne shi yasa wani balarabe yana faɗin karamcin su yace wa inni idza awatuhu aw atuhu sai yace lamunjizuhu adi wa muklifuhu adi yace ni idan ne mutum alkawari ko ne masa narko to alƙawarin zan cika amma narkon zan saba wato yana nuna irin karamcin gidansu kenan to a nan gurin an na wajen nama wa adana rabbuna haƙƙan na yan aljanna ma'anar wa'adu ta fito fili ai ba da matsala alƙawari ne aka musu na alheri kuma an cika mm. to yan wuta da aka yi musu alƙawarin wuta sai aka ce fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum ya kamata ya zama ma a wa'ada rabbukum mm. domin yanzu wancan alƙawarin ba na alheri bane alƙawari ne na sharri me yasa aka amfani da kalmar wa'ada nan ne malamai suke magana guda biyu magana ta farko shine wato domin a musu izini na ce albishir ne kace goro na ce babanka ya mutu a wannan izgili ne domin ba a yin albishir sai idan wani alheri ne za a samu ko na ce motar ka ta kone ai wannan izgili ne mm. to shi yasa aka yi musu amfani da kalmar wa'adu kamar wani alkawarin jin daɗi ne aka musu a hali alkawarin na bala'i ne wasu malamai suka ce a ƙa'idar larabci kalmar wa'adu ita tana ɗaukan duka guda biyu tana ɗaukan alƙawarin na alheri ne ko alƙawarin na sharri ne amma kalmar wa'id ita ba ta ɗaukan guda biyu sai idan na sharri ne to a bisa malaman da suka ɗauki wannan to nan ma'anar ta fito fili da aka yi amfani da wa'adun duka guda biyu saboda wa'adu tana iya ɗaukan alƙawari na alkhairi kuma tana iya ɗaukan alƙawari na me tana iya alƙawari na sharri to shine Allah madaukin sarki yace fa'azzana mu'azzinun bainahum An la'anatar anatallahi ala zalimi abinda la'anatullahi ala zalimi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yakin badar su abu jahil an fito da girman kai su umayya ibn khalaf su utubatu ibn rabi'a su shaiba ibn rabi'a sanadidu quraish manya-manyan kafiran makka an fito da alfahari abu jahil yana la narji hata nari da badaran ya ce ba za mu koma gida ba sai mun je filin badar mun soke raƙuma an gasa mana mu kwankwaɗi giya dama can ta aiki muna in ji abu ya ce wa ta'azifu lanar ƙiyan 'yan mata su mana kiɗa su rawa a gabanmu mu yi nishaɗi duniyar larabawa ta ji irin fitar da muka yi ba za su gushe ba suna tsoron mu har kiyama ta tsaya wannan ba ana ba shi shawara ne cewa ah, tunda kun fito ku kare irin ku ne na Abu Sufyan kuma irin ya riga ya tsira ai ba bukatar yaƙi ku koma a lokacin da yake faɗin wannan magana bai san cewa yana tafiya zuwa makabarta bane ƙarshe yanzu an zo an yaƙi yaƙi ya ƙare manyan kafiran ƙurai shawa sai da aka kashe guda saba'in guda saba'in an kamo su a matsayin fursunonin yaƙi guda saba'in idan da aka kashe su ne wane da wane a cikin ƙurashawa har da umayya ibn khalaf umayya ibn khalaf a lokacin da ya taso ana yaƙi yanzu duk waɗanda ya ɗauko samarin da ke ba shi kariya ba ko ɗaya ya za a yi saura shi kadai ya gane yaƙi ya ɓaci sai haɗu da Abdulrahman bin auf sai ce Abdulrahman bin auf zo kama ne a matsayin bawan yaƙi ka sani mai arziki ne ina zo fansa na za ka samu kuɗi da yawa Abdulrahman bin auf wani shi lokacin ya ɗan tsebo wasu 'yan sulke da wasu 'yan takuba da ya tsintsinto a matsayin ganima sai ya ga babban kamu sai ya watsar da su sai ya kama wa ya kama umayya ibn khalaf suna cikin tafiya sai ga bilal ibn abi rabah umayya shine wanda yayi wa bilal azabar da ba a taba yi wa dan adam ba a garin makka zai dauke shi da tsakar rana yashin nan na makka yayi zafi sai ka ce garwashi a kwantar da shi a dauko gingime mai dutse a dora akan shi ana dukansa cewa sai ya cewa Allah sai ya cewa Muhammadu sai yanzu an zo fagen daga ga umayya bilal ya gan shi amma kuma wani ya riga kamo shi a matsayin fursunan yaƙi. ai yana ganin wannan sai gaba za ta yi ba ya kabbara da ƙarfi ya ƙara kabbara kamin ka an kara matasan ansar sun zo sun zagaye bilal bilal ya ce ra'asul kufri umayya ma na jotu in naja idan kafirci yana da kai to kan shi ne umayya sauran gaga jiki ne duk yadda ka kashe kafirci in baka gama da umayya ba to ka kashe maciji baka sa da kan ba yace in kaga ya je gida lafiya to ni na mutu ne amma ba zai yi ba Abraham bin Abi ce dakata dakata fursunan yaƙi na ne na kamo Bilal ce wa matasa ku zo Umar ya ce mu fara gudu ai ƙarshe sai ga mutakabbir ya fara gudun tsina dare to dama dan nema ya ci haram wani shirgeje ne gudu ba zai yi ba ana fara gudu tibi tibi yace wallahi ya gaji ba zai iya ba kamin nan kuma Bilal da matasa sun iso Abraham bin Awf yace kwanta ƙasa ya kwanta shi kuma ya kwanta kan sayar da ciki yace ba za ku kashe ba fursuna ne da na kamo ashe bai sani ba su Bilal suna ta zungura takobi a ƙasa sun huda cikin wannan kasar gudun kafiri an huda hanta da suhe da koda da kami an kara sai gashe kan gawa yake kwance tun daga ranar duran ne hadu da bilal sai ce Allah ka gafarta wa bilal ya sa da ya biyu babu ni yan sulke sulke na da na ɗan tsitsin to sa da watsar kuma fursunan da na kamo zan karɓi to yanzu an gama yaki waɗannan gawawwaki na sanari da ƙurashi za a yi da su manzan Allah ya ce a ɗebe su gaba ɗaya zuwa su a cikin rijiyoyi da ke bada akwai rijiyoyi rijiya guda ɗaya sai da aka sanya kasurguban kafuran ƙurashawa guda ashirin da bakwai a ciki bayan an tattara gawakin kamin a fara zuba su a cikin rijiya manzan Allah sallallahu alaihi kalli gawakin ga sunan kowa an san shi Ya yace bi isar ashiratu antu ku. Ya ce Allah wadaran 'yan uwantakar da kuka guda wa annabinku Ya ce yace muni wa saddaka ni nas kun karyata ni to ga bayan Allah sun gaskata ni wa muni wa nasarani an-nas kun tabar da ni ga Allah ya kawo sa masu imani sun zo sun taimake ni wa fa awani an-nas garinmu ma kuka ce ba ku yadda in zauna a garinmu kuka kore ni daga garinmu ina ji ina gani na bar mahaifata to gashi Allah ya kawo waɗanda suka bani masauki wannan gawawwakin yake yi magana sahabbai suka tsaya suna mamaki sannan manzan Allah ya bada umarni a zuba su a rijiya bayan an zuba su a rijiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya leka yace wahal yasurukum an kuntum amantum billahi wa rasuli a yanzu zai faranta muku rai ba ku jin dama a ce kun yi imani da Allah da manzo annabi yana magana da gawoki sai ya fara kiransu da sunansu ya fulan ya aba jihar ibn hisham ya utba ibn rabi'a ya umayya ibn khalaf annabi yana kiransu da sunayensu sai ya ce musu anna wajen na ma wa'adana na haƙƙan, fa hal wajadtum ma wa'ada kun haqqan annabi ya ce mu ne alƙawarin da Allah ya mana mun zo da addini kun ce ba za ku karɓa ba mun ce ku bar mu mun kuka ce ba ku yadda ba kuka azabtar da mu kuka kakkashe wasu muka ce mun haƙura mun bar muku garin bari mu yi ƙaura kuka ce ba za mu fita da dukiyar mu ba dukiyar mu gaba ɗaya kuka kwace muka ce mun bar muku ku bar mu mu fita da imanin mu a haka kuka rinka bin wasu akan hanya kuna kashewa wannan bai ishe ku ba mun dawo madina mun bar muku garin wannan kuma ku har yanzu bai yi muku ba sai kun biyo mu kuma har inda muka koma ko halakar da mu Allah ya gaya mana in muka kara da ku zai ba mu nasara gashi mun kara da ku kuma ya ba mu nasara mu Allah ya cika mana alƙawarin mu ko kuma Allah ya tabbatar mana da zai tabar da ku to alƙawarin da Allah ya muku da zai tabar da ku din nan zai halakar da ku kuma kun samu labarin alkawarin ya zama gaskiya ko bai zama gaskiya ba gawa za ta yi bada ansa gawa ba za ta yi bada ansa ba sai na umar ya gagara daurewa ya matsayi ce ya rasulallah innaka tukallimu ajsadan la laha ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada magana da gawawaki Ganga jiki da bare a jikinta menene hikima da ke ciki ai gawawaki ne matattu ne kana magana da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle na Umar da sauran sahabbai yace ma antum bi asma lima aqulu minhum walakinahum la yujibun yace wallahi ku da kuke da rai ba ku fi ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba yanzu sai dai ba su da iko da za su iya ansawa ba su iya ansawa amma suna me suna ji wannan magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ta yi daidai da abin da ya faɗa wato ƴan aljanna suka gaya wa ƴan wuta an qad wajadna ma wa adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa adana rabbukum haqqan qalu na'am fa azana mu'azzinu bainahum alla anatullahi ala zalimina Allah ya gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da ramma الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون الله يتي الذين يصدون عن سبيل الله كما أنت بي الله da aka ce la'ana Allah ta tabbata ga azzalumai su wane ne azzaluman me suka yi mai da su azzalumai sai Allah ya bada ansa ya ce yace allazina duna an sabilillahi waɗannan da suke su sun ƙin imanin bayan sun ƙin imanin ko bai ishe su ba kuma suka rinka tare da hanyar Allah suka rinka tare hanyar Allah suka rinka hana wasu kuma su imanin shi bai yi ba kuma bai yadda wani ya yi ba ya zama azalimi ko bai zama azalimi ba ya zama azalimi kenan zaluncin su na farko ƙin yin imani da Allah zaluncin su na biyu saddin an sabilillah shi Allah bai cika fushi da kai dan kace ba za ka yi musulunci ba kace kai kafiri ne wannan ba zai sa Allah ya fito ya fada da kai ba duk abin da zaka bauta je ka bauta mashi to amma bayan ka ce ba za ka yi ba kuma ka ce ba za ka yi da wani yayi ba to a lokacin ne Allah zai yaƙe ka amma in dan kai ne kadai ba za ka yi ba Allah zai jira ka ka gama rayuwarka ta duniya ka je ka same shi amma yanzu ba za ka yi ba kuma ba za ka bar wasu su yi ba to yanzu ka tarbi teku da yasa ka jika wa kanka aiki kuma Allah sai ya taimaki addini shi sai Allah ya ce wa yabaguna ha'i waja sannan kullum buƙatar su shine duniya ta fahimci cewa hanyar musulunci karkatacciya ce wannan shine buƙatar su a duniya ya za a yi duniya ta fahimci musulunci ba miƙaƙƙen addini ba shine ma'anar wa yabaguna ha'i waja kenan wannan ma zalunci ne tunda ba za ka yi ba kamar musulunci ya zauna lafiya ba lokacin da ake na haɗi waje a duniya kamar yanzu munafukai da zindiƙai da maƙiya musulunci kullum ƙoƙarin su ya za a fahimci musulunci a karkace ya za a fahimci shari'ar musulunci ba adalci a ciki ya za a fahimci addinin musulunci ba addini ne da dace da tsarin rayuwar ɗan adam ba ya za a fahimci addinin musulunci addinin yan ta'adda ne ya za a fahimci musulunci a karkace kada a fahimci hakikanin ya hoton addinin musulunci yake Allah ma wannan shine waya buguna hayi waja kenan hmm. kuma aka rishin sa suke da kada kafin yada labarai su za su faɗa lokaci ne duniya ta ɗauka kuma dama bai hudu yana da wata ka'ida guda daya exhib exhib hatta yuqal innaka sadiq ita shirga ƙarya kaka damu karka zo ba za ta kama hankali ba ita yi in ji bai hure in dai za ka yi ta yiwu ka faɗa gobe ka faɗa jibi ka faɗa gata ka maimaita sai an kai matsayin da wannan ƙaryar mutane saboda saba jinta da suka yi za su ɗauka gaskiya ce yanzu ba abin da yake faruwa ba kenan yanzu addini musulunci ta yana ya kama da addini ta'addanci addini musulunci ina ta'addanci yake a cikin addinin musulunci ɗau ƙur'ani daga ƙara zuwa na nasiru na mana inda musulunci ya karantar da ta'addanci ɗauko sahihul bukhari nuna mana inda islam ya karanta da ta'addanci islam bai karanta da addaji ba addini zaman lafiya ne gaisuwar musulunci ma ita ce salam peace addini ma sunan shi islam peace abin da addini ya karantar kenan amma da Allah da makiyin musulunci suka ta maimaita cewa addinin yan ta'adda ne abin ya kama hankalin duniya ko bai kama ba ya kama hankalin da dama cikin mutanen duniya sai dai wanda Allah madaukin sarki ya tsallakar da shi to yan waya bugu na ha'i waja nan. kuma har munafukan musulmi akwai waɗanda suke ba da wannan gudunmuwa shari'ar musulunci ya za a fahimce ta ba daidai ba ya za a fahimci shari'ar musulunci ba adalci musulunci ya ce wa sariƙu wa والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم الله يكي والسارق والسارقة barawo namiji da barauniya ta mace fagada wa aidiyahuma ko yanke hannunsu jaza'an bima kasaba sakamakon abin da suka aikata nakalan min Allah kuma wannan ukuba ce daga wajen Allah da bature yazo sai ce a wannan dokar ba ta yi ba wannan doka ai ba adalci da mutum yayi sata sai a ce a yanke mashi hannu me yasa bature kace baka yadda ba yace a to shi wanda ya satan nan da hannuwansa guda biyu amma ya kasa ci da kanshi har sai da ya sata da hannun shi guda biyu yanzu ko sai kuka yanke daya saura tare yake da kanshi kai ka ji rashin hankali kenan yanzu dan ta'adda aka ɗaure wa gindi ko ba shi ba mai kayan ne dan ta'adda ko wanda ya sata amma yanzu wa ake so a ɗaure wa gindi a kare kuma a ce musulunci ne addinin ta'addanci Allah ya ce azzani ya ce wa zani الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة الله يتي da mazinaci ya mace da mazinaci namiji in an kama su da shaidu sharuɗa sun cika kowa a cikinsu a masa bulala tamanin inji Allah bulala na miyata? miyata jalda bulala ɗari kowa a cikinsu a zane shi bulala ɗari inji Allah suka ce a wannan ai zalunci ne ya za a yi mutum bulala ɗari don ya yi zina alhali kuma matar da aka yi zinan da ita ba fyaɗe ya kamata ba da amincewar ta aka yi ai soyayya suka yi shi sa ana rama shi ba ture a wajensa in dai mace tana so kana so kuka shiga ɗaki kuka yi zina a wajensa wannan abin da aka yi shine making love soyayya aka wannan ba laifi ba ne zina tana zama laifi ne idan wanda aka yi zinan da ita ba da amincewarta ba an yi retin nata ne to anan an shiga haƙƙinta amma ta amince tana so kai kana so ko kai kayanku ba ku shiga haƙƙin kowa ba ka tahiyar ka tai tahiyar ta kai cikin farin ciki da annashuwa ita cikin farin ciki da annashuwa to wa kuka yi wa laifi kuma sai a zo a ce a muku bulala shi a wajensa wannan kuskure ne shi sa, hata dokokin da aka shigo mana da su a nan Najeriya suka yi ta asiri bayan tsawon shekaru ana gudanar da shari'ar musulunci a arewacin Najeriya bayan bature ya ci mu da yaƙi yawo dakon dokokinsa daga ƙasarsa na maguzanci ya shigo mana da su kuma da ya kawo su kuma ya ce waɗannan su ne dokokin da suka fi kowace dokar adalci a duniya su ne dokokin adalci ya ɗauko mana common law da doctrine of equity da abin da ake cewa status of general application aka wo dakon waɗannan dokoki ta girgiro aka kawo mana sunan Najeriya to ba shi ne ta'addancin da aka yi mana ba dokokinmu na shari'ar musulunci da ke cikin ƙur'ani da hadisi dokar da tafi kowace adalci a duniya sai suka ce su ma waɗannan dokokin na shari'ar musulunci islamic law sai suka ce daga yanzu an ɗauke su ne a matsayin customary law doka al'ada saboda ka dokar mu doka Allah ce fa hmm. daidai ta ce da idan ka je kudancin Najeriya ka samu waɗanda ba musulmai ba suna da irin dokokinsu na maguzanci da suke gudanar da rayuwarsu da shi to mu ma wannan qur'anin da Allah ya saukar dokar da ke ciki daidai take da waccan to ba na abin ya tsaya ba sai ce to dukkan wata doka kuma ta al'ada wacce hada doka Allah nan a ciki ba za a yi aiki da ita ba sai ta tsallake wani abu da ake cewa repugnancy test menene repugnancy test ne fahimtar bature ta menene adalci to kar ta saba wannan idan ta sabawa wannan to ta zama barbaric law wanda ba za a aiki da shi ba da an zo abin da za a ce it is repugnant to natural justice equity and good confine an jefa ta a cikin kwali kenan an jefa ta a dazuri kenan to wannan shine abin da aka yi mana da wannan ne aka tsaya sai an gamsar da al'umma dokokin shari'ar musulunci ba dokokin adalci ba ne asalin wa ya bagu na ha'i waja kenan ya suddu na an sabilillahi kuma wa ya bugu na ha'i waja ba a nan abin ya tsaya ba ba zan manta ba shekaru da dama da suka taɓa wucewa na taɓa yin lakca a wata makarantar mata a kano bayan na gama lakca sai wata mata ta ce tana da tambaya na ce me tambayar ki ta ce alagafar ta malami a musulunci fa akwai abubuwan da ban gamsu da su ba na ce lallai kin girma a islam ne ta ce kwarai shi yasa na ce zan yi tambaya a kai na ce to kin kokari da har tambaya ba ki yi hukunci da kanki ba wasu abubuwa ne wannan wanda ba ki gamsu da shi ba ta ce ala gafarta malam me yasa a musulunci in an zo rabon gado sai aka ce a ba namiji rabin a ba mace rabin abin da za a ba namiji shi namiji a ba shi dubul din abin da za a ba mace ai wannan ba adalci a ciki whatever man can do woman can also do even better saboda haka a samu gender equity na ce na ji ɗaya dala suwa suka yi ta'asiri akan wannan mata yan waye gona hayi wajen yan hmm. waye gona hayi wajen nan na ce banda wannan fa akwai wani tace kwarai na ce menene ta ce me yasa a musulunci namiji aka bashi dama ya saki mace kawai in kun ka masa wani laifi ka bata masa dai kawai kalle ka ce na sake ka na sake ki tace mu ma ya kamata a bamu the same right idan ya baki haushi ke maki ce kin sake shi an so what ta je yawan bugun haiwa ne saboda ka nan ba ya adalci ba na ce to na ji banda wannan fa ta ce algamar samala abubuwan suna da yawa wanda yake kara damu na yake cimin tuwo a ƙwarya me yasa musulunci shi namiji aka ba bashi dama ya aure har mata guda hudu amma ita mace aka ce sai dai ta aure namiji guda ɗaya kawai wannan akwai bambanci an nuna fashaliti ta ce ai ya kamata yadda sai kuna zaune da ke da mai gidanka ana zaune lafiya kawai ya bushe iska kawai sai maka amarya kai ma a baka dama in ka bushe iska sai ya dawo in ya ga wani gaya a gidansa ya ce wannan faka ce an gode na maka <laughs> wai ma zai ga wasu abu to wannan hatsar yan uwa ya bugu na haiwa zakin na ce mata to bari mu fara da magana ki ta farko ni babban hujjata da na yi da Allah ne ya ci wanda ya halici namijin ya halici macen yace kuma an raba gado ga yadda za yi na ce ƙwararri ne yace yusi kuma fi auladikum yusi kuma fi auladikum للذكر مثل Allah yake shi da kansa yake muku wasiya cikin lamarin ku idan ku mutu za a raba gadon ku to an zo raba wa ayyan zakari namiji a bashi hadhil unsa ne raban mata guda biyu na shi ni tun da Allah ya faɗa kuma shi ya halice ni shi ya ban dukiyar shi ya halice ƴaƴan nawa da namijin da macen yace ga za ga yadda za a raba ni a matsayina na musulmi ni wannan ya gamsar da ni ko akwai hikima a ciki ko babu na ce to amma ke da kike neman hikimar akwai hikimar a ciki ba in gani na ce musulunci bai ce a ba namiji ninkin abin da za a ba mace ba sai da namijin da macen kowa Allah ya kalli menene expenditure na shi kamin Allah ya determine income din kowa ya yi kamata ya zama nace ba rashin adalci a kai ba nace zuba din baki misali mu dauka da ke da yayin ki mahaifin ku ya rasu sai ya bar muku kuɗi misali naira dubu talatin da aka zo raba gado sai aka ce ya za a yi sai a baki dubu goma yayin ki a bashi dubu ishirin na ce ba shi ke cewa ba adalci ba ta ce yes a raba tintin tintin na ce to bari mu gani ke an baki goma shi an bashi ashirin sai musulunci ya ce to ke dubu goman da aka baki ki je ki boye kayan ki karki kashe kokobo shi kuma daga yanzu a dubu ishirin ɗinsa zai ciyar da kansa ya ciyar da ke a matsayin ki na da shi sai jikin ta yi lasa na ce bayan kun yi mu wata uku ya kashe dubu biyar yanzu nawa yake da shi dubu sha biyar ke nawa kike da shi dubu goma to sai kika ce za ki aure wa za a ba sadaki ke za a ba kika ce sadakin ki dubu ishirin wanda zai aure ki sai sake kawo dubu ishirin sadaki sai baki yanzu kina da nawa ta ce dubu talatin shi yana da nawa dubu sha biyar sai shi ma ya ce zai aure shi ma matarsa ta ce sadakinta naira dubu ishirin nawa yake da shi dubu sha biyar na ce sai ya je ya ciwo bashin dubu biyar sai sake haɗawa ya biya sadaki yanzu ke kira da dubu talatin shi yana da nawa a yana da minus five thousand yana da bashin dubu biyar a kan shi na ce ke daga ran da aka ɗaura auren sai musulunci ya ce shi mijin da ya auro ki ya baki gidan da zaki zauna ya ciyar da ki ya shayar da ki ya muke sutura ya siyo hoda ya siyo jambaki ya siyo gazar ya siyo dangwale goshi in baki lafiya kai ki asibiti ya biya miki kuɗin makaranta komi da komi ya ɗauki rayuwarki ki dubu talatin ɗinki na ajiyar ya kashe ko kwabo ba shi kuma ana bin shi bashin dubu biyar yanzu yawo aure musulunci ya ce mata ya sama mata inda za ta zauna ya je yawo mata cefane komi da komi shi zai ɗauki nauyinta na ci ki da Allah zan tambaye ki ana an zalunce ki ta ce wala it really makes sense it really makes sense wai sai yanzu ta fahimci cewa lalle abin ya nufin sa to ana gafarta malam dan ne mu ba za a ba mu aure fiye da namiji ɗaya ba na ce lalaba ɗin tambaye ki musulunci ya yadda ya baki dama ki aure mazaje guda hudu shi miki time table yau wannan ya kwana ɗakin kiran monday ran tuesday wannan ya zo aka yi ta rotating bayan wani lokaci zaki samu cikin Allah ya kaddara ta ce kwarai na ce zaki haihu ta ce ina ce dan nawayi a cikin mazajen nan guda hudu ta yi shiru ta ce confusion Nace oke shi namiji da aka ba shi dama ya auro mata hudu dukkan su hudun ba su yi ciki rana ɗaya su haihu rana ɗaya ƴaƴan nawaye ta ce ƴaƴan shi ne akwai matsala babu kefa ta ce za a samu complication na ce to wannan confusion yana iya jawo mazajen nan su yaƙi a kashe wani a cikinsu a wajen rigimar ɗan nawaye ke kuma an je baki rikici kin haifi dan da baki san uban shi ba sai don haka ne kowa ya aure ɗaɗɗaya mana nace shi ma ba zai yi ba sai ya saboda bai nace saboda ku matan kun fi mu yawa mazan yan kaɗan ne in an ce kowane namiji ya aure mace ɗaya sama da rubin mata ba za su samu wanda zai aure su ba na taɓa yin lakci a wani masallaci ana ce masa masjidin rahama a birnin hamburg a ƙasar germany lakta ce ta mata an zo question and answer sai wata mata ta daga hannu ta rubuto tambaya ta turo ta ce ana gafarta malam ni ina da tambaya ka ce dalilin da ya sa maza za su auri sama da mace ɗaya shine mata sun fi mazan yawa wannan na cikin dalilan ka nace kwarai da gaske ta ce to ina so in san a ina ne kai census har kai a rajin wa figos ɗin ka san turai <laughs> ina ka je kai lissafi da ƙididdiga haka gano mata sun fi maza yawa a duniya ina ka gano wannan faɗa mana yadda kai ka samu cigon naka da fatsi mata aka kama kabbara a cikin masallaci sai na ce ai hanyar ganowa mai sauƙi ce na ce maɗauka ku mata da kuka taru a lakcin nan ku kaɗai ne duniyar duniyar ce gaba ɗaya a masallacin nan kun amince suka ce sun amince na ce da dama daga cinku sun zo da yara ƙanana suka ce idan eh, ce tuwa ƙirga yara ƙanana da kuka zo da su na ce ban taɓa lokacin shi na zuwa na farko habba na ce ban taba zuwa nan masallacin na lecture ba suka ce eh na ce to ina tabbatar muku zai iya rantsuwa kuma zai kafara ba in an kirga sai kun samu jirajirai matan sun fi jarirai mazan yawa wannan shine sample din da zai gwada miki yadda duniya take gaba daya aka ce a kirga aka sa wata cikin su tarin kabi tana counting da aka gama a kawo result sai aka samu jarirai yan mata sun ninka jarirai maza da ke wuri na ce kin gamsu ta ce wallahi ta gamsu ka gane in iya nan ne duniyar ba lallai lissafi na daidai ji to balle da aka faɗaɗa shi to zilajawa duk duniya kowace ƙasa a duniya mata sun fi maza yawa ƙasa ɗaya ce maza suka fi mata yawa a duniya ita ce ƙasar indiya su ne a can son nasu maza maza suka fi mata yawa amma su ma me ya jawo shine tsohuwar bakar al'ada su ta jahiliya wacce har yanzu suna nan tana aiki su dauke zakir na yak suna suna ta wa'azi a kanta, har yanzu an gagar gyarawa idan mutum matarsa ta yi ciki sai ya je asibiti a yi pregnancy test in aka confirming cikin sai a je a yi tsakanin a gano namiji ne ko mace idan aka gano jaririn da ke cikin cikin namiji ne to sai da a ta murna a bar uwar ta haife shi in mace ne sai a yi aboshi Allah kaɗai san jariri dubu ɗari nawa ake aboshin ɗinsu a kowace shekara banda Allah babu wanda ya san adadin su ma da za su daina duk jaririn da ya shiga mahaifa a bashi zo duniya sai mata sun ka maza yawa ta ce ita eh, wanda mata gamsu to da gafarta malam me matsala a cikin yace na sake ki nima nace na sake ka nace akwai matsala nace ai qur'ani da yace namiji ne aka ba power sai da ya faɗi dalili yace ar-rijalu qawwamuna الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أها. وبما أنفقوا من أموالهم تأتمي فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تكافون واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا واي إن الله كان عليا كبيرا لعل الرجال قوامون على النساء maza su ne shugabanni kan mata shi ne shugaba shi kaɗai ke da fawon saki in za ta fita sai ta nemi izinin shi in za ta je aguwa kama an tambayi Allah me yasa ka ba maza shugabanci ka danka musu wannan fawa ba ka ba mata ba Allah ya ce bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd saboda yadda Allah ya fifita sashi su akan sashi shi namiji Allah ya fifita shi akan mace wajen jaruntaka da dogon tunani jaruntaka da dogon tunani zai tsaya ya auna ya lissafa ita mace mafi yawa majority ana iya samun mace mai kaman maza ka ganta da basira da hangen nesa da kaifin hankali da dogon tunani sai ka tara namiji ɗari ta mafi su to amma irin wannan kaɗan ne a cikin matan ba duka haka suke ba yawwa kuma sannan abinda ba kasafai ake samun shi ba a kiyasi a kai amma majority namijin ne yafi kamar a wajen kokuwa ana iya samun matar da in an zo kokuwa sai ta kada namiji hamsin akalla da ni ba zan aure ta ba amma dai akwai sai dai irin sun ba su da yawa waɗanda suke rangaye matsaurita a yi su suka fi a cikin na kan ba da misali wata rana na dawo ina kofar gida zaune tare da ɗalibai kawai na jima ta tana ihu a cikin gida Kaman duniya za ta tashi na ɗauka gobara ce ta kama na tashi na shiga cikin gida a guje ina shiga ban ga wani alamun hayaƙi ba sai na ji ihu ma a shirga cikin ɗaki take sai na faɗa ɗakin <laughs> kun san da samu sai na same ta akan gado take tsalle akan gadon tana ihu na ce lafiya sai take nuna min gefe jikin bango na ɗauka maciji ne da gani abin da ya faɗo ban kenan da ce menene ta kasa menene dangare wai dangare ne shigo ta daki duk wanda wanda yanzu na aka ce ta ce na yin adalci ba ya adalci ba to Allah madaukin sarki ya ce bima faddala lahu ba'dhum ala ba'd sai faɗi dalili na biyu wa bima anfaqu min amwalihim a harkar aure gaba ɗaya namiji ne yake kashe kuɗi yanzu idan namiji na neman mace da aure wace zuwa gidan wasu fira ita za ta zo gidan shi ko shi zai je gidansu kaga shi ya sha wuya hmm. ina zo daura aure sadaki wace badawa ita za ta bada sadaki ko shi zai bada sadaki in an zo kayan aure wai dan akwatuna da ake jera wannan wace kawo su namiji ke kawo su gidan da za a zauna matar da namijin wace ginawa shi wa zai biya kudin wuta shi wa zai biya kuɗin ruwa ya biya kuɗin makarantar yara wannan bakalle da bak ɗin ya rinka sintiri da ita ba dare ba rana in ba lafiya wa zai kawo kuɗin asibiti kuma a ce kuma ta sake shi ita ke da fawon ta sake shi wanda wuce irin a zaluman doka ce wannan ashe shi da yake shan wannan wahala ya fi kowa sanin darajar aure zai rike da kyau don ya sha wuya ya san ba yadda da ya sha kamin a bashi ya san bakau yadda ya sha kamin a daura auren haka nan kawai zai ce na sake ba sai ya tsaya yi tunani ina aka taso ina za a ci to amma ita amarya fa yar amuri kayan ɗakin da ma da aka siya ubanta da uwan ne suka sha wahala ba ita bace ko ita ce ba abin da ta sani wai ita da za a kawo ta gidan mijin ma za ta zo da kafa ba sai an nemo mota mafi karanci kenan dan cewa kai amarya an bata hau doki ba ba za a dora mata kaya ba wai kayan da aka siya mata maya da za a ɗauka je a kai sanda ake ɗaukan kayan aka to ita ba za a dora mata kaya ba karanci a ce to ki taka da kafarki wai nan an gama sata ta shawu ya kenan to bata san wuyar auren ba saboda haka za ta yi wasa da saki aka danka sakin a hannunta a sharo wala wata yi da sake mijinta sau hamsin da tara a rana ɗaya kuma kar ka ɗauka ba ta san shi ko tana san shi kamar ta mutu sai dai bayan ta sake shi duk bala'i da zai faru ya faru mace nawa za ta ci kwalar miji ta ce sai ka sake ni ya ce ki haƙuri ba ta ce billahi da zai baka isa ba in dai kai haifaffe ne wajen gyatumar ka ka sake ni ya ce ki ta ce ai ni yasa kai na auren kuma ban yi babu wanda ya isa ka ce ki shawara da iyayenki ta ce ba su za su zauna mun a ɗakin ba ni ce zan zauna kuma ko a kafa aka ɗaura mun zan sun ce kuma billahi da zai ta yi bala'i ta hana shi ko kai ne a wutan maza eh, ko kai ne wutan maza ko daga kai maza sun kare a duniya akwai da ce ko a gudun barake ba ta so Allah ya hada ta da shi amma da kuma ka ce to shi shikenan nasa keke kuma sai ta fashe da kuka wai sai lokacin da za ta gano kayan ta an kwashi a gidansu ba ɗakin da za a ci wai sai lokacin za ta gano wannan sai yanzu za ta gano wai ta koma gidansu ɗakin yara za ta rinka kwana su rinka taka mata kafa in za su je fitsari da dare wai duk matsalolin nan da sai yanzu ta gano uwarta na da hawan jini in an sako ta hawan jini uwar na iya tashi sai yanzu wai ta gano cewa akwai yaya ta ita ba an sako ta tana nan gida ko kuɗin kati sai dai ta roki uban ya bata duk wa'annan bala'o'in wai sai yanzu ta tuno bayan an sake ta ba ta gano su da wuri ba to wannan sai a danka mata saki za a banna ko ba za a banna ba amma kun ga makiya addini sun tsaya tsayin daka yan waya bugu na ha'i waja sai an murda an nuna wa duniya cewa shari'ar musulunci azaluma ce alhali babu shari'a mai adalci kamar wata shari'a kamar shari'a addinin musulunci shi ne Allah ya ce allazina yasudduna an sabilillahi wa yabghuna ha'i waja wa hum bil akhirati kafirun sannan kuma zaluncin sa na gaba shine sun kafirce wa lahira kiyaman ma ba ta yadda za ta tsaya ba shi yasa Allah madaukin sarki bayan ya danna su a wuta yasa mai shele ya shele cewa la'ana Allah ta tabbata akan su in Allah ya yarda gobe mu yi karatu na karshe daga gobe zamu rufe wato wannan tafsiri sai kuma Allah ya kai mu shekara ta gaba ga masu tsawon kwana in muna ciki wanda muna addu'a Allah ya nuna mana Ramadan ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba Ramadan barkatai saboda mu samu damar yin ayyukan ibada da ke ciki in ko ba mu cikin masu kaiwa Allah ya karbe mu da kalmar shahada ya sa mu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi